muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya mu zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar 20 ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1446 ranar take daidai kenan da kuma ranar 20 ga watan uku na miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2025 in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabata da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu insha Allah jiya mun kai ƙarshen sura mai albarka wato suratul rahman yau kenan in Allah ya so za mu tashi a farkon sabuwar sura ita ce suratul waqi'a Allah ya taimake mu ita wannan sura suratul waqi'a sura ce wacce ke ta sauka a makka ma'ana kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira zuwa madina tana da yawan ayoyi guda saba'in da uku ko guda saba'in da shida ko guda saba'in da takwas yawan ayoyin ta dai kenan insha Allah kuma mafi yawan abin da suka take karantar da mu shine tunatar da mu al'amarin tashin alkiyama da yanda mutane suke kakkasuwa zuwa har kaso uku in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe kiyama mutane za su kaso zuwa kaso uku matsayi uku darajoji uku Allah ya taimaka da tuna mana ni'imomi wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tattala ga bayi na kwarai da kuma azabobi wa'inda Allah ya tattala ga masu saba mashi Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qara'a suratul waqi'a kulla laylatin lam tasibahu lufaqa abada duk wanda yake karanta suratul a kowane dare to mummunan talauci ba zai cin mashi ba har abada haka abdullahi bin abbas mas'ud ya faɗa kuma isnadin hadisin malamai sun ce akwai wani ɗan rauni-rauni a cikin shi amma dai imam haƙi ya rawaito hadisin da lamba ta dubu biyu da ɗari biyar daidai wa daida daga hadisin ɗan mas'ud imamu nasiruddin albani ya ce isnadin hadisin yana da rauni ya faɗi wannan a cikin mishkatul masabi shafi na biyu ko dubu biyu da da ɗari tamanin ɗaya. Allah ya taimake mu to wannan da ita ce waqi'a in Allah ta baraka wa ta'ala ya so kuma za mu ji abin da za ta karantar da mu din nan ɗaya bayan ɗaya bi iznillah malam bismillah a'udhu billahi من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا رافعة نعم Allah tabaraka wa ya fara buɗe wannan sura da cewa iza idan mai aukuwa ta auku ma'ana idan alkiyama ta zo ita ce mai aukuwan nan kuma tabbas za ta auku to idan ta auku fa kuma ku sani laisa liwaka ati hakazi ba babu karyatawa dangane da aukuwar tata tabbas za fa ta auku ta ma aukun ta gama don haka kenan a yi mata shiri idan alkiyama ta tsaya kuma lallai kam ba maganar wargi ba ne ba maganar wasa ba ne al'amarin tsayawanta haƙin ta tsaya ɗin nan ƙafiratun wafi'atun za ta yi ƙasa-ƙasa da darajar waɗansu kuma za ta ɗaga darajar waɗansu za ta muna na waɗansu za ta kyautata waɗansu duk wanda ya aiki na ƙwarai to za ta yi sama da darajar shi wanda ya mummunan aiki za ta yi ƙasa da darajar shi ko da ku a nan duniya yana da wata daraja maɗaukakiya a wata rana in ta zo waɗanda kaɗai suka cika da imani waɗanda kaɗai suka cika da aiki na kwarai su ne suke da ɗaukaka a gobe kiyama hafiratun za ta ƙasƙantar da waɗansu za ta ƙasƙantar da waɗansu hafi'a kuma su ɗaukaka darajin waɗansu da yawa waɗansu a nan duniya an ne musu kallon matsayinsu bai kai ba wasu ‘yan bashaku-bashaku ne kamar sun zo rakiyar mutane ne duniya in Allah ya sa sun bi Allah da takawatu a gobe kiyama za su kasance kuma su ne maɗaukaka darajojinsu su ne sama a nan duniya an nemi wasu kallon kamar don su aka yi duniyar duk abin suke nema sun samu kamar an zuba musu to in ba su bi Allah yadda ya dace ba gobe kiyama wannan rana za ta kaskanta da darajojinsu Allah ka ɗaukaka darajojinmu duniya da lahira Allah tabaraka wata ta'ala sai ya ce me إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lokacin aukuwan nata ko shi ne, Iza rujjatil ardu rajja, idan ƙasa ta girgiza, iyaka girgizawa, kamar yadda ya ce, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, idan aka girgiza ƙasa iyaka girgiza ta, nan idan ita ƙasa ta girgiza, iyaka girgizawa, don ta fitar da kayanta masu nauyi. Wabu satil jibalu basar aka ɓaɓɓake duwatsu iyakar ɓaɓɓakewa aka ciccire su aka ninnike su suka zamo kora a ba'an mambosa suka zamo kora a bar watsarwa a wannan rana idan waɗannan ababe suka auku ga kuma yanda za ku auku ko mutane a ranar alkiyama kashi nawa za ku zamo ga shi nan zuwa azwajan salasa فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Idan aka tashi alkiyama, wa kuntum azwajan salasa to za ku kasance ku ‘yan adam kun zamo ƙungiyoyi uku, za a kasa ku kashi uku. Na ɗaya, asahabul maimanati, akwai ma'abota hannun dama, waɗanda za a ba takardun ayyukansu a hannuwansu na dama. Ma asahabul maimana, wai ko ka san waɗanda za a ba takardun a hannun dama? Wannan ƙarin girmamawa ne ga sha'aninsu, ƙarin girmama su ne. wayanda za a ba takaddun ayyukan su gobe kiyama a hannun dama wa ashabul mash'amati akwai kuma ma'abota hagu wa'anda za a ba takaddun ayyukan su a hannun hagu ma ashabul mash'ama wai ko ka san wa'anda za a ba takaddun a hannun hagu su kuma nan ƙarin wulaƙantawa ne da tozartawa a gare su su ne kashe na biyu kashe na farko ma'abota hannun dama wa'inda za a ba takaddun ayyuka a hannun dama ba, amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masarura wanda aka ba littafin shi a hannun dama da sani za a yi mai hisabi hisabi mai sauki zai koma wajen iyalin cikin aljanna yana mai farin ciki Allah ka ba mu gidan aljanna su ko waɗanda aka ba littafinsu a hannun hagu za su cika cikin damuwa da baƙin ciki da takin hankali wa amma man uti kitabahu wara a zaharihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira wanda duk aka ba littafin shi a hannun hagu to da sai zaka je na kira maka shi halaka yana fadin ya fi halaka shi fa ya halaka wa yasla sa'ira kuma zai konu da wutar sa'ira Allah ya kare to wannan kenan sai kuma kashi na uku kashi na farko shine ashabul yamin kashi na biyu sune ashabul shimal to kashi na uku sune sabiquna sabiqun ma'ana magabata marigaya waɗanda kamsu da an tashi alkiyaman ma maganar ba su littafi ko ba su wani abu mai kama da wannan in ma bai taso ba da sun tashi daga kaburbura za su bi express ne bypass daga kabari kurin zuwa cikin gidan ni'ima Allah ka sa mu cikin su Allah ka sanya mu cikin su akwai sabiqo na sabiqo wanda kwata kwata su da sun tashi ma daga kaburbura ba inda za su yi tsinke kurin su gidan aljanna Allah ku annabawa na cikin su manyan bayin Allah suna cikin su ya Allah ka sanya mu cikin wa'annan an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-sabiquna wa'annan magabata wa'anda da sun tashi daga kabari sai gidan aljanna sifar su a nan duniya su ne waɗanda Allah zina idza aqul haqa qabilu da sun ji gaskiya nan take suke amsar da da abu na gaskiya ya zo to ba sa wata wata nan take suke imani su miƙa wuya wa iza sa'aluhu bazalu da kuma an tambaye su abin da yake na gaskiya da daidai ba sa ruwa suna bayarwa sukan faɗi gaskiya ko bidacinta wa haka molin nasi ka hukumi imli an suna yi wa mutane kamar yin suke makawunar ma'ana suna so ma ɗan uwa musulmi alkhairi kamar yadda suke suke so makawunar su alkhairi suna kyamatar ma ɗan uwa musulmi sharri kamar yanda suke kyamatar makawunan waɗannan masu irin waɗannan sifofi su ne sabiqo na sabiqo su ne kaso na uku daga cikin kashe-kashen da za a ka samu gobe kiyama akwai ashabul maimana ma ashabul maimana kashi na farko akwai ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama kashi na biyu akwai kuma sabiquna sabiqun su ne kaso na uku waɗanda su da sun tashi kurin aljanna su wuce direct bai fas za su bi Allah ka samu cikinsu. cikin su to suna ina gobe kiyama ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sallatun min al-awwalin hmm. wa qalilun min al-akhirin na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ula'ika su waɗannan na sabiqun dinnan al-muqarrabun su ne makusanta ga zatin Allah su ne manya-manyan bayin Allah na kwarai su ne annabawa da sauran waɗanda suka aikata aiki kamar yadda hadisi ya bayyana muna da sun ji gaskiya suke karɓa da an nemi gaskiya sukan bada kuma suna so mu 'yan uwa alkhairi kamar yadda suke so ga kawunansu suna kyamatar ma ƴan uwansu musulmi sharri kamar yadda suke kyamatar ma kawunansu sai mu duba mu gani ina ciki in ba da irin wannan ɗabi'a to in ara in koya kana ciki in ka ji baka da irin wannan ɗabi'a to ka koya Allah ka taimake mu fi jannatin na'im suna cikin gidan aljanna gidan ni'ima sullatu min al-awwalin akwai wasu daga cikin mutanen farko cikin al'ummomin farko za a sami ire-iren waɗanda Allah ya magama da kasar suna cikin sabiquna sabiquna dinnan wa ƙalilu min al’akin da kuma wasu kaɗan daga cikin mutanen ƙarshe cikin al'ummar ƙarshe al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam, za a samu wasu mu su ma za su shiga cikin sabiquna sabiquna dinnan Allah ka samu ne Allah ka samu ne to suna cikin gidajen aljanna a cikin gidan aljannar mai Allah ya tattala musu na jin daɗi متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بكاس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين يوم مالا نعم الله تبارك وتعالى يتي suna cikin gidan aljanna gidan ni'ima ala sururi suna akan waɗansu gadaje na alfarma maulona masu kyawun saka masu kyawun tsira an kera su ne da zinariya da azurfa da zabara daji da jauhari suna ɗaukar hankali kira irin kira ta gwanaye mauro na waɗanda aka kwarance wajen kera su ina alaiha suna kishin kishingide suna da rarrashe akan waɗannan gadaje da alfarma mutaqabilina kuma suna fuskantar juna ba wani mai ganin kiyar wani ana fuskantar juna ana annashuwa cikin gidan aljanna ya tsofu alaihim wulidanun mukalladun wasu 'yan samari masu kyawun gani suna kai komo a cikin gidan aljanna suna mika musu kofunan ababen sha su mika ma wannan su mika ma wancan mika wannan ba wai ba zai iya zuwa ba da sun miko din a an yi ne haka kurin da a ƙara ƙawata aljanna domin ko manya-manyan hotaloli na duniya ko za ka gace akwai wasu da ake ce ma services a cikin hotel suna su kai ma wannan abinci su kai ma wancan ruwan sha su kai ma wancan wane shi nan dai an gane wani ku suna ƙara ƙawata hotel ɗin da ƙara annashuwa a gurin to haka su ma an sanya su ne cikin gidan aljanna don su ƙara ƙawata aljanna ta ƙara daɗi ta ƙara kyau bi aka wabe suna giggilmawa da kofuna kofuna iri-iri na ababen sha wa abarika abarika daga al-ibrik jam'i ne na al-ibrik buta an gane wannan ko kamar yanzu ka ce da plus plus na kayan daɗi na ababen sha wa ka'atin da masaki masaki Allahu akbar min ma'in na wani abin sha na aljanna musamman giya ta aljanna a cikin kofuna a cikin plus plus a cikin masakai masakai ga shi nan jarka jarka ana zagayawa a miƙa ma wannan a miƙa ma wannan amma fa ita waccan giya ta aljanna ga sifar ta nan la yusaddauna anna wa la yunzihun wa faqiatin mimma yatakhayyarun wa la hamidairin Na'am, ita waccan giyar ta aljanna la yusadda'una anha ba ta sa ciwon kai wala yunzifun kuma ba ta bugarwa giyar aljanna kenan ashe haga giyar duniya ko ba komai tana sa ciwon kai tana kuma haddasa waɗansu cututtuka a cikin jiki tana kawo bugun jini tana haddasa hawan jinin koma wani irin ciwo tana haddasawa ita ta duniya sannan kuma a baki ba ta da daɗi tana ɗaci ne tana bauri ne a hanci ba ta da wani ƙamshi mai daɗi tana wari ne tana tashi ne haka take dai a baka ba daɗi a ciki ba lafiya kuma ga asara Allah kyauta ita ta lahira la yusaddauna anha ba ta sa ciwo wala yunzifun kuma ba ta bugarwa lami lafiya ake shanta don ta ƙara annashuwa ba ta kusar da hankali wa fake hatin kuma akwai ‘ya'yan itatuwa kala-kala iri-iri mimma ya takayyarun irin waɗanda ake so duk irin waɗanda ka zaɓa zaɓaɓɓu waɗanda ka zaɓa a nan duniya ka fifita su akan kowaɗanne to akwai irinsu a cikin aljanna waɗanda suka fi waɗanda ka zaɓen kyau suka fi waɗanda ka zaɓen daɗi Allah akwar wala hami akwai naman tsuntsaye kala-kala mimma ya shahul irin wanda ake sha'awa irin na sha'awa an tattala mu 'yan aljanna a cikin gidan aljanna ba sai mun yi dogon bayani wajen inin imomi ba jiya dai mun yi karatu a waɗansu ayoyi masu kama da wannan Allah ya taimake mu sannan kuma da me كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون نعم Allah ya ce wa horin in da masu farin gidan wato ‘yan matan aljanna, waɗanda za a ba ‘yan aljanna, ko shi ne idan farin a cikin idon ya kasance fari space ai bakin da ke tsakiyar idan kuma ya kasance baki kirin mafi kyawun ido kenan ya kasance fari shi fari ne kan bakin shi baki ne wulif to irin wannan idan shine ido mai kyau an fahimci wannan ko ka taba duba madubi naka haka yake ko da ke kai ba maka bukatar madubi wai ma wannan aina mata ne ko <laughs> Allah ya taimake mu ka ga idan yala yalo wani kore kore wani jaja jaja shi nan dai <laughs> Allah ya taimake mu ka a misalin lu'ulu ilma kanun sifas su yanda ka san lu'ulu wanda aka bare yanzu kamar lu'ulu ne wanda aka bare lu'ulu a cikin ruwa ake debo shi a cikin ruwan cikin wani kwanso yake kowane cikin wani kuttu yake haka sai an zo da shi ne sannan ake barewa a gano lu'ulu a ɗebo lu'ulu'un a ciki to kamar lu'ulu'un da aka ɓare yanzu ba mu san inda ake ɗebo lu'ulu'u ba don ba mu da matonin shi a nan wajajen ba mu da tekunan da ake ɗebo shi amma kamar ka ce a dafa kwai a ɓare shi yanzu yanzu nan wata ƙura ba ta hau kan shi ba bai sha iska ba hannu bai dakuna shi ba to haka wa'annan 'yan mata suke kamar yadda aka faɗi mana cikin waccan sura uwar maqsuratun fil masu farin idan nan an tattare su ne cikin wa'insu rumfuna cikin gidan aljanna lam yadda miskunna insun sun, hum wala jan wani aljani bai taɓa ganin su ba wani mutum bai taɓa ganin su ba sai kai da aka kai kai zaka fara ganin su gani da ido ma babu wani ido da ya taɓa ganin su in ba kai ba Allahu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna duka ko wani an tattale su ne jaza'an bima kanu amur sakamako ne na dan abin da kuka aikata a duniya dan wannan abin da kuka yi a duniya to wannan shine sakamakon da za a ba mu gobe kiyama in Allah ta baraka wa ta'ala ya so sannan kuma gidan aljanna mai la yasma'una fiha lagawan wala ta'asima illa illa salaman salama na'am Allah ya ce a cikin gidan aljanna la yasma'una fiha lagawan ba ka jin wata magana ta tada hankali ba ka jin wata magana ta tsorace ta tada hankali duk wata magana wacce za ta tada hankalin ɗan adam to ba ka jin ta a cikin gidan aljanna wala ta asima ko kuma wani abu da za ka yi a rubuta ma zunubi an gama ba sauran wani zunubi za ka rubuta ma nan ko duniya duk magana za ka faɗi kana taka tsantsan kada ta kasance magana nan ta ja a rubuta ma zunubi ko kuma kada ka kasance wannan magana ta tada hankalin waninka ka ja ma kanka fitina ko ba haka bane ba duk magana za ka furta a duniya kana taka tsantsan ko ko kai da matar kare sai ka tauna ka juya kada ka faɗa ba za ta fushi ta ma yaji an gani ko kana taka tsantsan kada ka ɓata mata rai a rayuwa, aljanna babu wata magana da za ka ji wacce za ta tada hankalin wani wala ta asima ko babu wata magana da za a yi wacce za a rubuta mai yin ta zunubi aljanna kurin illa qilan salaman salama abinda za ka ji ana faɗa gidan aljanna kurin amincin Allah amincin Allah aminci ya tabbata a gare ku aminci ya tabbata a gare ku ko kuma assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam wannan kurin shine maganganun da zaka ji a cikin gidan aljanna maganganu masu daɗi masu kwantar da hankali masu sa annashuwa Allah ka taimake mu ka ba mu gidan aljanna Allah ya ce me wa asabul yamin ma asabul yamin في سدر مقدور وطلح منضود وظل ممدود وماء مصفوف وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة نعم Allah ya ce bayan an gama sifanta mana irin aljanna da irin ni'imomin da aka tattalan sabi sabiqun kashi na farko kenan to sai kashi na biyu sune ashabul yamin inda za a je a yi musu hisabi amma dai in an gama hisabin za su haye zuwa aljanna an gane Allah ya ce ku ashabul yamin sai kuma ma'abota hannun dama waɗanda za a ba littafin aikinsu a hannun dama ma ashabul yamin wai ko ka san waɗanda za a ba da tafin a hannun dama mafi yawa alqur'ani yana amfani da irin wannan siga ne littambe dan jan hankali kamar kana ba mutum labarin Kano kana ce ai Kano babban birni ne sai ka lura yana ta daddan na waya ko kuma hankalin shi yayi wani waje kana so ka jawo hankalin shi ya saurare ka ce wai kowa da kasan Kano kuwa haka daga faɗi mai wannan da abin da yake zai dawo da hankalin shi wajenka zai ja intibahin shi wajenka ya ji me zai biyo baya ne to mafi yawa da ƙwar'ani na amfani da wannan wajen jan hankali an ce akwai ma'abota hannun dama to a ja hankulanmu izuwa ga abin da zai zo gaba to wai ko kun san ma'abota hannun daman nan haka daga faɗin wannan to za mu natsu tsaf za mu dawo da tunaninmu mu ji me aka tattalan musu to ga abin nan da aka tattalan musu fi sidirin suna cikin waɗansu irin inuwoyi na itatuwa makwazo waɗanda babu kaya itatuwa da lif lif lif inuwoyi inuwa mara kaya mara tashin hankali wa ƙalahin suna kuma cikin waɗansu abin da nono nono na huda kamar na ayaba marzot waɗanda suke nunannu ayaba ta gidan aljanna nono nono ga ta nan kuma nunanna ba ta kuma riɓewa ba ta kuma lalacewa wa zillin ga kuma wata irin inuwa cikin gidan aljanna mamudod wata take mai faɗi Allahu akbar akwai hadisin Imam Bukhari hadisi mai lamba ta 4881 Imam Muslim ya rawaito shi da lamba ta da bakwai. daga hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan aya yace wa zillin mamdud inuwan nan mai fadi fi jannatin shajaratin a cikin gidan aljanna akwai wata itaciya gidan kowa akwai wani itaciya ya sirr rakibu fi zilliha mahayin doki in garman doki ya sakilin zami zai yi sukuwa tsawon wannan inuwar tafiya ce ta mi'atu amin tsawon shekara ɗari shekara ɗari ba ƙaƙƙautawa la ya ƙasauha bai fita wannan inuwar ba faɗin inuwa kaɗai ta wannan itaciyar ɗaya a cikin gidan aljanna mutum ya hau in garman doki ya sakar ma dokin linzami sai ya shekara ɗari bai fita daga wannan inuwar ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mana ita wannan zilin mamdudin inuwa mai faɗi aiko kaga tana da faɗin gaske tana da faɗi ita aljannan ma wannan tafiya shekara ɗari a cikin aljannar gabaki ɗayanta ta kowa da kowa a'a a cikin gidan mutum ɗaya gidan mutum ɗaya tal ko ila magfiratin wa jannatin rabbikum ko wa jannatin ha? ka ardi samawati wal ardi iddat lil muttaqin ku yi gaugawa wajen neman gidan aljanna daga wajen ubangijinku wace faɗin gidan aljanna ya kai faɗin sammai da ƙasai a nan malaman tafsiri suka ce gidan mutum ɗaya ake nufi kamar sama ta ɗaya a baje ta a juna da sama ta biyu a juna da ta uku har ya kai sama ta bakwai sai kuma a haɗa da faɗin wannan duniya ƙaddara murabba'in kilomita nawa za ka samu an gane to kusan faɗin gidan mutum ɗaya kenan gidan aljanna cike kuma da kayan alatu cike da kayan jin daɗi Allah akbar wannan kenan to malam ko yawan faɗin Najeriya aka baka ai ka ka dan gara ko Allah ya taimake mu to tafi haka gidan mutum daya to da kuma mitin gidan aljanna wa ma masku wa fakihatin كثيرا لا مقطوعة ولا مملوءة وفرش مرفوءة نعم الله تبارك وتعالى يتي وما إن مفقود دكما روى wanda yake dawwamamme wanda bai kafewa kuma bai gurbacewa yana nan yanda yake ruwa ruwa a matsayin shi na ruwa an gane ko ma'in gairu asin ruwa wanda bai gurɓacewa wa fake hatin kasira da 'ya'yan itatuwa kala-kala masu yawan gaske na makatso atin duk wannan ni'ima ta aljanna babu lokacin yankewa ba san da za ka nemi wani abu na aljanna ka rasa komi ka nema yana nan zanzan yanda yake bai lalacewa bai kuma kasancewa ya ribe. yana nan yanda yake kuma ba wani lokaci da zaka nema a ce babu sai an jima ko daya aje a nemo kowane lokaci yana nan yanda yake la maka tsawatin ba yankewa wala mamnu'a ko ba a hana maka wani lokacin ko ga abin za ka nemi a baka a ce sai an jima ko ba haka ba ko a ce dare ya yi da safe to wannan bai yankewa kuma ba a hanawa kowane lokaci kake so shi nan Allah taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin gidan aljannan nan ma wa furushin akwai su irin shimfiɗu marfu'a waɗanda aka yi marfu'a ku fahimta kuwa su irin shimfiɗu ne an yi ma shimfiɗin rufu'a ku gane ba to bari in muku misali kalli alƙur'an da ke hannunka yanzu ha'un nan ta farko da aka ce wa ko an mata ruku'a wannan fa'un din fa'un din ma an mata ruku'a dan Allah ya siffanta kallon ruku'an nan da mutum in ya zauna ya miƙe kafafuwa <laughs> ba su kama ba na'am sai me ake nufi ma'ana da shimfiɗo da kuma masu shimfiɗa akan shimfiɗin Allah kuwa <laughs> gane wannan ku idan irin shimfiɗo gidan aljanna ba shimfiɗa haka kurin mt ba akwai mai shimfiɗar tana kai shimfiɗar Allah kwas a ga ruku'a yadda kasan mutum ya zauna ne ai ya yi miƙi ƙafafuwan shi ya yi kama da ruku'a Allah ce taimake mu amin mana ka gama abin da ɗan hausawa ko wani bahaushe ya ce wai yana yaba mota wata mata ne ko ya ce wai ta yi zaune kamar kumsa Da ɗan karkace kamar rufu'a kun tuno shi ko <laughs> Allah akbar laga kenan furushin marfu'a shimfiɗu masu rufu'a ma'ana ko ta shimfiɗa akwai mai shimfiɗar tana kan ta. dan kai aka tattale ta da haka Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a an sha'ana hunna in sha'a فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين الله تبارك وتعالى يتي وإنما ما تشمفدنا دكي كم وإنن شمفدوناسو إنا أنشأناهن إنشاءً mu ne muka kirkire su muka samar da su iyakar samarwa muka nuna gwaninta da ƙwarewa wajen samar da su faj'alna hunna ko muka sanya su abakara suka zamo ƴan mata Allahu akbar suka zamo ƴan mata urban suka zamo ma'ana abin nan waɗanda wani miji bai taɓa taɓa su ba tara ba kuma tsararrakin juna ‘yan matan aljanna kenan waɗansu malaman tafasirai suka ce abinda ake nufi da waɗannan kuma shafiɗin na masu rufu'a wato matanmu na duniya macen da kuka zauna da ita a duniya kuka ibadar Allah tare a gidan aljanna za a mai da ita budurwa iyakar budurwa za a gyara maka ita ko da ta tsufa an gane wannan ko a yi mata straighter a ta da duk wata mada <laughs> Allah haifar an gane wannan ko yawwa a ta da maka kowace irin mada to su ne ake nufi a wannan aya sun kawo hujjoji daga ciki akwai abinda ina ga imam shaukani ne yake karantawa eh, na musayi eh, bin sharif ya ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen faɗar allah da yake cewa inna an sha'ana hunna in sha'a ya ce hunna a ja'izun lazina an sha'an hunna lahu ta'ala kalakan jadida su ne tsofaffin matanmu na duniya waɗanda muka yi zaman ibada da su su da an zauna an yi bautar Allah to gobe kiyama su za a musu tireta a tada maka su a samun maka su waɗansu sabbin halitta kullama da hunna a bakara. duk sanda mijin ya zai ke mata zai same ta budurwa an gane wannan ko wannan kenan wasu kuma malaman tafsir suka fassara cewa matan mu ne na duniya shi da man ni na fi zaɓen wannan dai domin ita aka zauna ko da ita aka sha wahalar rikicin duniya da kuma fifita ta ma a gidan lahira su ku ƴan matan aljanna su kamar su ƙera su ake kamar ƴan aiki ne Allah ya taimaka to Allah da ya tattali waɗannan ni'imomi ne dan suwa da ashabil yamin li ashabil yamin وسلة من الأولين وسلة من الآخرين نعم الله يتي mun tattali waɗannan 'yan matan ne ko kuma waɗannan matayen ne waɗanda aka sutureta su aka gyara su da ashabil yamin kurin don waɗanda aka ba littafinsu a hannun dama gobe kiyama ɗan waɗanda suka samu littafinsu a hannun dama gobe kiyama to waɗanda za a ba littafinsu a hannun dama ɗin nan in Allah ya kai mu kiyama sullatu min al akwai wata jama'a daga cikin mutanen farko ana samun su daga cikin al'ummomin da na gabace wal al'umma ta mu wasu latin min al'akiri kuma akwai wata jama'ar daga cikin mutanen ƙarshe har cikin wannan al'umma ta mu akwai su Allah ka sa mu cikin su Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ya ce me wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa amin wa zillin ya'amun la baridin wala karim na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an faɗe mana simfi na biyu mun ji dai akwai na sabiqun mun ji irin ni'imar da Allah ya tattala musu a cikin gidan aljanna mun ji akwai ashabul yamin mun ji su kuma irin tasu ni'imar dai wacce ya tattala musu a gidan aljanna ashe haga da na sabiqun da ashabul yamin dukkanin su ɗan aljanna ne Allah ka sa mu ne su to sai so na uku su ne ashabul shimal waɗanda aka ba littafin aikinsu gobe kiyama a hannun hagu ma sahabu shimal wai ko ka san waɗanda za a ba littafin nan a hannun hagu in baka sani ba bari ka ji mako masu gobe kiyama na farko dai fi samomin wa amimin makomasu tana turnike da wani irin hayaki mai wari wa hamim da kuma wata fasasshen ruwa mai tsabbaka shi za a karbe su gobe kiyama wani irin hayaki mai wari samu ai arrihun haratun minan nari iska mai zafi wasu take bugowa daga cikin wuta iska in aka hura wuta iska tana bugowa tana bugowa da sanyi ne ko da zafi da zafi to irin wannan iskar haka suke tashi cikinta kuma ana kwankwada musu wata fasashen ruwa ya tajarra'uhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit suna kwankwada shi kamar su mutu ko ba za su mutum ba Allah kyauta wa suna cikin wata inuwa dan inuwa ka suna da inuwa amma wannan inuwar mi ya hamu ba ta da wato ba ta da sanyi bakar inuwa ce inuwa ce wacce take inuwar hayaki kamar yadda Allah ya bayyana mana cikin mudassirati ko yace in taliqu ila ma kuntum bihi tukazibun in ko ila zillin zai salatu shu'abi a ce ku tafi wajen wata inuwa mai harshe uku la zalilin ba ta inuwan tarwa? wala yuguni min alhabi ko ba ta hana latar wuta inuwar hayaki in hayaki ya tarnike za ka kasa yayi wani duhu duhu kamar inuwa wannan inuwar tana da sanyi ba ta da sanyi tana hana wuta ta laso mutum ba ta hanawa to haka suke so, inuwa so inuwa ce ta hayaki hayakin jahannama da ya turnike to suna karkashin ita wannan inuwa Na zalilin ba ta inuwaran tawwa wala tuguni min lahabi ko ba ta hana lasar wuta Allah ya kare to wannan shine inna hatarmi bi shararin kalqasa tana jifa jifa su take da tartsadinta kala asar kowane girman tarzan wata jahannama tarzan guda ɗaya ya kai girman bene shine alƙasar Ƙaton bene bene babba a garinku to tarzi ɗaya na wata jahannama ya kai girman wannan benen in baka sani ba ma ya ce ka annahu jimara ta sufur kai ka ce wani bakin raƙumi ne haka take wani tarzaɗe Allah ya kare to wannan shine makomar waɗanda duk aka ba littafi a hannun hagu gobe kiyama na bari da wannan inuwa ba ta da sanyi wala karib ko ba ta da kyawun gani mummuna ce kuma ga zafi to can ne su? wai me yasa suka koma can ne innahum kanu qabala zalika mutarassin وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا na'am dalilin da yasa suka samu waccan mummunan makoma gobe kiyama saboda innahum kanu qabla zalika mutrafin sun kasance sun sha shagalin su ne kafin mutuwa ta zo a rayuwar duniya sun barja gumin su sun yi abin da suka ga dama sun biye ma san zuciya san zuciya ya kai su ya baro ba su bi Allah ba san da suke duniya ane musu wa'azi suna aikata zunubai ane musu wa'azi amma me wa kanu yasirruna alal insil aziz suna nacewa akan manya-manyan zunubai yasirruna nacewa sun nace ana yi musu wa'azi sun ƙi su bari sun ƙi su gyara ana jan hankali sun ƙi su gyara sun daddage dai akan wannan babban zunubi hada Allah da wani manya-manyan zunubai ga sunan dai suna ta aikatawa an yi an yi su bari sun nace wannan shi yasa suka samu wacce mummunan makoma har daga cikin abin suke na izgili wa kanu ya kuluna sun kasance suna cewa in ane musu wa'azin za a mutu za a tashi da kiyama sai su rika cewa wai a iza mituna yanzu nan idan mun mutu wa kunna turaban muka ribe muka zamo ƙasa wa izaman kashin mu yardige a inna lama ba'usul yanzu kuma za a iya tayar da mu a sake tayar da mu sabuwar halitta kai wannan magana ce to in ko za a iya tayar da mu ɗin an gane wannan ku awa aba unal awal ina iyayenmu na farko a yatin zamanin kaka da kakanni ake faɗin wannan in an mutu za a tashi har yawa ya taso ka gani hujja su kenan tunda har yau ba a taso ba to babu tashin kenan inda an kawo yau ba a taso ba kenan suna ganin babu tashin Allah tabaraka wa ta'ala sai ba ta amsa qul من الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah ta baraka ta'ala ya ce kul faɗi musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innal awwalina wal akhirin wallahi tun daga mutanen farko har zuwa na ƙarshe tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har zuwa mutumin da Allah zai halitta ƙarshen duniya kuma wane ne lama jamu'una wallahi sai an tayar da ku wallahi sai an tayar da ku ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga wani ne sananne yana nan tafi sai an tayar da ku a wannan rana sai an tayar da ku a wannan lokaci idan ya zo summa innakum summa in إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون والشاربون عليه من الأمين فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نعم الله تبارك وتعالى يتي bayan an tayar da kuɗin kuma summa innakum ayyuhar ralluna da mukazzibun sannan kuma lallai ku fatattu masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zakum wallahi za ku ci wata itaciya da ake kiranta zakur wata itaciya ce take fitowa cikin wuta inna shajaratar zakur da amul asim hul yugula fil budun ka galil hamim haka Allah ya faɗa cikin doka wata itaciya ce mai suna zakur lalle yan wuta za su ci ta abinci ce ta masu laifi tana ta farfasa a cikin cikunansu kamar irin ta farfasar dalma in ana narka ta haka suke ci tana tafafasa cikin cikunan ita ce abincinsu subhanallah fa malikuna min halbudun kuma za ku ci ta ku suka cikunan ku domin ita ce abincin babu wani abinci sai ita haka take ta farfasa ga wari ga ɗaci tana kuma ta farfasa suna ci fa sharibuna alaihi min alhamim in sun gama cinta kuma sai kuma su sha wani ruwa wanda yake ko tafasashe shi ma kuma in sa su sha wannan ruwan ba ɗan tsotsa za su sama sama ba a'a fa sharibuna shirbar hif za su sha ruwan ne irin shan raƙumi mai jin kishi subhanallah al'ibilu raƙumi alhimu raƙumin da yake cikin tsananin kishirwa wai ko ka san shan ruwan raƙumi in baka sani ba ka tambaye masu raƙumi bari ka ji kaɗan daga cikin raƙumi raƙumi yana iya share wata biyu bai sha ruwa ba a gadin zafin nan na da muke na bazara raƙumi da ganin yana iya kaya har watan shida bai kula da ruwa ba amma in ya tashi shan ruwan kuma zama ɗaya irin ƙaton duro ɗin nan wallahi ya ɗaya shanye duro uku yana iya shanye duro uku shi shi kaɗai raƙumi ɗaya in gada wannan ko shi yasa aka ga an fi amfani shi cikin ƙasashe masu sahara in ka tafi arewacin Nijar zuwa Mali zuwa nan wajajen da za ka ga an fi amfani da raƙumma fiye da yadda ake amfani da dawakai ko ko jakai sun fi amfani nan wajen saboda babu ruwa da yawa guda shi kuma mai dauriya ne wajen shan ruwa ba ruwan shi da ruwa yana iya ɗaukar dogon lokaci bai sha ruwa ba to sai fa in ya samu ruwa to kuma yakan sha ne sha na harafi kai na ce yana iya shanye duro uku na ruwa wannan 25 liters ko yana iya shanye 30 ko 40 a zama ɗaya turaɓumin da yake cikin tsananin ƙishirwa wanda ya daɗe bai sha ruwa ba sai ake ce alhim to su ɗan wuta suna shan wancan ruwa ne tafasashe irin shan ruwan da raƙumi mai tsananin ƙishirwa yake sha siffanta abin a sha gaba ɗan ƙaramin sha suke ba ba ɗan ƙaramin sha take ba to wannan fa ita ciyar da ko da kuma wata fasashen ruwa shi kaɗai ne abincin ƴan wuta ba su da wani abinci sai wannan shi kaɗai aka ayyana musu suna ci ne kuma don ƙarin azaba ka dai ita ciyar da kum ɗin nan kaji da take kuma kaji shi wata fasashen ruwan shi ma kaji yadda yake kuma kaji kada irin shan da suke mashi subhanallah Allah ya ce to haza kun ga wannan aka faɗi mana wannan dinnan nuzuluhum yawmiddin shine masaukin su gobe kiyama eh, shine mashigar su gobe kiyama saboda haka in baka son ka shiga nan gurin to yi kokari tun yanzu ka gudu ka bar gurin fafirru ila Allah eh, ka gudu ka koma wajen inda Allah yake so ka san kurakuranka to maza ka gyara na san kurakurai na ni ma in maza in gyara ke ma kin san nake kurakuran kowa don Allah ya yi ƙoƙari ya gyara nashi kurakuran Allah ka ba mu ikon gyarawa gyara kurakuran nan su ne gudu daga faɗa cikin wannan halaka gudun muke nan mu gyara waɗannan kurakurai namu yanzu muna da lokacin gyara matuƙar muna raye akwai lokacin gyara akwai lokacin tuba wannan lokaci kuma kullum kurewa yake kullum tafiya yake da zaran fa ya ƙare to fa shi kenan komai ya dakata babu sauran gyara in lokaci ya kare muna da notice wanda aka bamu. amma ba a faɗe mana ko kwana nawa ba ne ko awa nawa ne ba ko shekara nawa ne ba amma notice ɗinmu yana nan aje to kada mu bari notice ɗin nan ya kare ba mai gyara ba na fata mun gane waɗanda fa suka wuce sun wuce duk kullum alƙur'ani in ya karantar da ku ku yi kaza ku bar kaza to da mu ake ba da ku fara makata ake ba idan mu ake muna yanzu tilka ummatun barakalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat da al'umma da ta wuce ta wuce aikin su na kware sun tafi da abin su kurakuran su ma sun tafi da abin su mu kuma yanzu mu muke kan layi mu ake so mu yi kokari mu gyara ayyukan mu tsinci mafi kyau din muna nan mu yi kokarin kwaskwari ma mu gyaggyara su yadda dai za mu fita cikin hayyacinmu yadda za mu tsira da mutuncinmu kafin lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala kamar ikon gyara halayen mu Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka gafarta zanubban mu Allah ka kare shiryar da mu akan hanya ta kwarai ya Allah zuri'ar da kake ba mu Allah ka shirya mu ita akan hanya ta kwarai ya Allah yan uwa kamar ana nuna mu lokaci yayi ko ga kuma mun dan gangaro amma sai hakuri mu tsaya nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gobe sai mu dora daga aya ta 57 nahnu khalaqnakum wala tasaddiqun Allah ya taimake mu da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wani mai kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu ya Allah ka ba mu gidan aljanna karatun mu na jiya da na yau alhamdulillah an faɗi mana ni'imomi bila adadin na gidan aljanna an faɗi mana ne fa ba dan mu ji labari ba kurum kuma ina muku rantsuwa da sunan Allah wallahi tallahi wannan abun gaskiya ne yadda kuka ji shi ɗan nan to haka Allah ya faɗa kuma gaskiya ne tabbas a kowane ni'imomi suna nan gidan aljanna ba ta duniya ba ce ba shafa labari shuni ba ne don haka mu dage mu nema yanzu muke da lokacin nema an faɗi mana ne don mu dage mu nema ɗin ba guri ba ne kaɗai da baki ba doguwar addu'a ba ce take badawa kai ta addu'a Allah ka bada aljanna shi kenan sai an yi kuma aiki sai an yi aiki wa ni'ima ajarul amili ma dalla da ladan masu aiki in kayi kuri da baki to kuma ka aikata aiki da zai kai ka aljanna Allah ka kai mu gida aljanna Allah ka ba mu ikon aikata aiki da zai kai mu gida aljanna Allah ya taimaka akwai tambaya ne ma na ko kenan ha to to alhamdulillah Allah ba mu dacewa Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka kawo mu zama lafiya wannan kasa ta miya Allah fitinar 'yan boko haram fitina ɗan kidnafa fitina ta ɗan kwarcen waya fitina ta ɓarayin tukwane cikin gida da sauran da fitintinu kala kala Allah tabaraka wa ta'ala ka kamun asan ya Allah Allah kamun asan ya Allah fitintinu na wajen masu kwace shugabanci ƴan siyasa kenan ko wancan na son ya kwace ga wancan wancan na son ya kada haka dai Allah ka abin cikin sauki Allah ka sanya mu shugabannin mu albarka Allah ka yi riko da hannunsa ka sace mana adalci mu kuma Allah ka ba mu iko yi musu biya bisa shari'a Allah ka taimake mu gabaki daya Allah tabaraka wa ta'ala ka sa albarka a gare mu waɗanda suka Allah ka kaddara wa fadawa hannun yanki da nafa Allah ka kwato mu su Allah ka kwato su dawo gida lami lafiya waɗanda ko ba mu fada ba Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga sharroran su Allah ka kare mu daga sharroran su Allah ka kare mu daga sharroran su cikin su Allah ka san su waɗanda suke da nufin shiriwa Allah ka shiryar da su waɗanda ba sa da rabai shi da kuma Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kare ma kare addinin ka ya Allah Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka arzuqabbal minna innaka atalab al-fatih